di yawan sallarka di yawan azuminka di yawan ibadarka in dai za a yi alkawari da kai ka saba a amana da kai ka ci amana ka tashi magana kai karya to komai shekarunka karamin mutum ne kai komai kudinka kaskantaccen mutum ne kai komai karatunka wulakantaccen mutum ne kai wanda ya rasa waɗannan sufofi guda uku to ya yi asara shi sa wani